Karin jika talatin ne na sefa aka samu a bana lura da farashin bara. Jibril Bukari shine shugaban hukumar aikin hajji ta ƙasa Koho ya ce bai kamata musulmi ya ga tsadar aikin hajji ba. Amma mu musulmi wai aikin hajji na Allah da ya rubuta mu wajibi da takimlatin din da mu cika addini mu a'a a yayi tsada. Zan kai uwata ko ubana ko wana ko kaina ko zan kai kaina hajji. Zan ce miliyan goma ta yi tsada. amma ina iya saya ma budurwa mota ta miliyan ashirin ba dan in yi zina da ita ina iya saya ma wani gida in ba shi corruption harashi wal murtashi wal murshidi duka a finna saboda Allah jama'a bai kamata ba mu musulmi rika ce hashi ai tsara muna iya neman alhurma a rage kudin haji in yana wa. amma mu ɗauko mu ce hashi ya tsada shi ya sa matsalar saudiya kira me ya shartin su na warko shartin su na warko suka ce a kawo musu minista ba sai da a ta bakin hassan mani na kungiyar kamfanonin aikin hajji ta funasho bai kamata ko yana aikin addini ba a tsananta. Ya eh, duk da Allah ya so ya maka kuma je al'aza maka wani nauyi wanda bai danganta ba da bisa abin da ya kamata ya rataya a kanka. Ana cewa akwai wasu kuɗaɗe na daban da ba a sa ciki ba, kamar waɗanne kuɗaɗe ne? Kuɗi ne waɗanda na matsaloli wanda ake bada wanda matsalolin ba su kai rabin matsala ba ma mutum guda ba. Matsalolin sun yi tsada, amma su ɗan kwamfara ta ake hajji da umara suke nuna dole dole ta ɗauki waɗannan matsalan. Mun kai kuka wajen shugabanninmu masu sauraronmu mun ce wannan farashi da aka tsaida babu zancen kuɗin wannan matsaloli na muna. In abun sai an aiki da su to kuɗin suna hayawa a kan amma ba mu wasa a yi aiki da su. Wata matsalar da kamfanonin suka tabo ita ce ta kayyade lokacin rihe rubuta maniyya ta zuwa hudu ga watan gobe na Mayu abin da Alhaji Hamisu Kalla na sauki Buwaji Maradi ya ce ba su ma fara ba. Ana samun alhazai kaɗan kaɗan ba sai ma nan gaban munan za a fara samun mutane. Ana batun rihewa tun watan Mayu. A'a mu wannan rihewa da ake zance mu wurin mu ba buɗa bure a rihe inda su ake ɗan jiragen haji. Wani lokaci ko ya samun su. Sai bayan sallah kalama in dai dan alhazai ake yi to dole a daga mutane su samu lokaci shi kuma alhaji ali mamadu sartana da ya saba zuwa saudiya kiraye ga gwamnati da ta ƙara taimakawa sannan kamfanoni su kula da bada horo ga maniyatansu kowa ya san da ba kuɗi ke da kwai ba kuma ana cikin wani yanayi kuma ita ma gwamnatin ya kamata ita ma yanzu bisa kan wannan tahiya da ake yi ta taimaka kamar yadda ake waɗansu ƙasashe tana sa tallafi bisa wannan tahiya saboda yana kyau ai ƙasa muke ta musulunci ko ba haka ba ya kamata gwamnati shi ma gadan-gadan ya yi tsaye bisa ganin maniyata sun shiga cikin yanayi mai kyawu jan hankalin da za yana da kyau duk wanda ya biya kudin shi kamfanin kamfaninnika su yi tsaye haikan su ba su horo saboda muna ganin abubuwa da yawa na kunya a saudiya wanda mutum bai san abin da yake ba sai ya bi jama'a sa'an na ya dan gane wani abu da na kamfanonin da suka fara kira ga manyata na bana da ta lura da yadda suke ƙara samun matsi baya ga koho haka da ƙasar saudiya salisu isa maraɗi rafi hausa